ina in kasuwa na jihar Sokoto har yau da ake magana nan ba mu ji tallafin 'yan kasuwar jihar Sokoto ba a mutanen sabon birgimini da isa da kwaranyo da sauransu har yau din nan ba mu ji tallafin 'yan kasuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina 'yan kasuwar Sokoto manya da ƙanana ina 'yan kasuwa tsohuwar kasuwa sabuwar kasuwa kara filaza filaza masu zuwa Dubai Saudiya ina 'yan kasuwa da masu kai da kawo a kano su raba kaya ina manoman 'yan kasuwa na jihar sokoto har yanzu nan da muke magana ba mu ci tallafi daga gare ku ba zuwa ga mutanen da suka samu kansu cikin halin inna lillahi suka yi gijira wasu suka tarwace ko ko kuna nufin allah ta'ala bai aza muku wannan ba ko kuna nufin allah ba zai tambaye ku ba shi kenan tunda ana maganar shugaban ƙasa gwamna sanatoci waye waye ku ba a magana ku ne wallahi ku ji tsoron Allah wallahi abin akwai rashin imani da rashin tausan da ya kai biloniya da miloniya tubbala bala'in gada aka yi a ce wani bai aika ko ƙwarar gumi ɗaya ba balle goma balle tirela bai sai ya duka da sutura ya dunka ya kai ba bai tallafa musu da komai ba ba magani ba kuɗi ni ya amfanin dukiyar a ji tsoron Allah masu kuɗin Sokoto masu halin Sokoto ku ji tsoron Allah nan ba muna magana akan abin da zakka ba ko menene wanda da kai da Allah muna magana ne akai idan ana neman hukuma ta saka karfi ta saka duki ta saka wato makamai ta ba jami'an tsaro umarnin su je su yi daga gwamna har zuwa shugaban kasa sanin yan majalisu na sama da kasa kowa ya ba da ƙoƙari ne a ga an ciwo kan samu tsaro an samu zaman lafiya to ku ko 'yan kasuwar sokotowa ba za ku kai gumi ba ba za ku kai ruwa sha ba ba za ku kai abinci ba ba za ku kai tallafin kuɗi ba ba za ku kai tallafin magani ba ba za ku kai tallafin sutura ba ba za ku zo ku yi musu rungunan zama ba ba za ku tallafa musu da abubuwan da za su shige an kokkone komai ba to mi za ku ce ma Allah rana alkama yan kasuwar Sokoto manya da kanana ku ji tsoron Allah za ku mutu ku bar dukiyar nan ko kai ko ba kai ba wallahi za ka mutu ka batta kar ka ce a'a irin miloniya wane wane a'a kowane ya san gwargwadon abin da Allah ya kore mai kowa wallahi wani in zai kashe naira miliyan goma ba komai ba wani hamsin ba komai ba wani ɗari ba komai ba wani miliyan uku wani ɗaya wani dubu ɗari biyar wani nawa a haɗa muna kira ga 'yan kasuwa a ji tsoron Allah a tallafa ma waɗanda a cikin halin ne kai ba 'yan kasuwa sokoto kaɗai ba 'yan kasuwa najeriya gaba ɗaya ko ba haka ba mutane kusa da zamfara da a cikin wannan yanayi suna neman taimako yan kasuwar najeriya da kamfunna wai ina kamfunnan da a sokoto wai ina yan kamfunnan da a sokoto ina bankunan da a sokoto ga ana wannan yanayi ba mu ji bankuna da kamfunna sun kai taimako ba a ji tsoron allah duk najeriya ya kamata a waɗannan jihohi da ake cikin halin a ba hukuma ɗaya ba ya kamata 'yan kasuwa su yi nasu yanzu talakawa ne kake ganin suna hada tuwafi suna hada menene anan almar sun malikiya alkubra yanzu na ko shigowa ta masallaci na tare da an tara tuwafi da menene menene waɗanda ɗaliban wannan makaranta suka tara buwa masu yawa ga sunan da komai an hada ne ana zuwa ana kai musu talakawa ne wani zai ɗauko kala biyu ya bai wani eh, wani bullashi wani ta ina masu hali a ji tsoron Allah sannan sauran talakawa maza da mata mai dan ana mu ƙara addu'a duk waɗanda ke da hannu cikin wannan yanayin Allah ya karya su Allah ya karya su waɗanda annan suna ƙoƙari daga sama har ƙasa shugabannin siyasa da jami'an tsaro da kowa da kowa masu iyakacin su ko ƙoƙarin da su ga gaskiya Allah ya ƙara taimakon su kuma ya ba su nasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin